Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkanku da sake dawowa ajinmu na koyon lissafi. Kamar yadda kuke gani, yau muna so mu yi subtraction of Roman numerals. So kamar yadda kuke gani irin na last video ne, kawai bambancin shine wancan adin muke yi, wannan kuma subtracting muke yi. So idan muka ɗau question na farkon nan, aka ce DCCIV minus CCV. So idan zamu fara da shi, DCCIV minus CCV. abin da ya kamata mu fara yi mu canja wannan zuwa arabic numeral so idan za mu canja wannan dcc din nan me zai bayar 500 plus 100 600 plus another 100 kaga 700 iv kuma fa 4 ne kamar yadda kuka sani so nan 704 because wannan 5 minus 1 ne kaga 4 kenan so 704 kenan shine abin da zai bayar a nan wajen minus nan fa ccv menene c 100 ka sake ƙara wani c 200 ka ƙara v kaga 5 205 kenan so nan wajen muna da 205 yanzu idan kai subtracting 704 minus 205 zai baka 499 so me saura mun yi subtraction ɗinmu saura mu mai da ansan mu yadda muka samu question ɗin tunda mun samu question ɗin a roman numeral ne za mu canja ansan mu shi ma zuwa roman numeral so therefore 499 zai koma mai 400 plus 90 plus 9 saboda for easier wannan yadda za mu gane yadda za mu canja shi da wuri so menene 400 idan ka cire 100 daga 500 zai baka 400 so kenan muna da cd 500 minus 100 idan muka sa c a gaba fa 500 plus 100 so nan mun gama da shi plus 90 fa idan ka cire goma daga 100 shine zai baka 90 so kaga kenan x menene c nan 100 minus 10 kana da 90 kun ga shi ma mun gama da shi ko kuna kallo ina sai wannan na gaba 9 shi ma idan ka cire ɗaya daga goma shine zai baka tara so menene goman ba x ba in muka ce ix ba shi kenan ba kaga 10 minus 1 shine ya bamu 9 so a takaice mun gama da wannan yanzu kawai saura ka rubuta ansan ka ne cd sai ka sa cd ɗinka xcix xcix kenan mun gama da wannan bari mu ɗauki wani question na biyu kafin nan question na biyu a nan wajen aka ce xc minus lx menene xc 100 minus 10 kenan which is 90 da c 100 ne x kuma 10 ne wannan dama duk na ba ku wa'annan values din a farkon lesson din mu na roman numeral so ya kamata a ce kun yi masterin nasu in na ce maka c kawai ka san mene c in na ce maka x ka san mene so nan 100 minus 10 kana da 90 minus l kom shine 50 go plus 10 kenan kaga 50 plus 10 muna da 60 which will give you 30 sannan za mu canza wannan 30 namu kuma zuwa roman numeral kamar yadda muka samu so muna da x guda uku 10 20 30 so a takaice dai wannan shine an mu wannan na ukun zamu bar muku shi ku gwada ku ajiye mana ansan ku a comment section mun gode da kallon bidiyon mu kadda ku manta idan muku yi subscribe youtube channel din ba ku yi at ajin koyon lissafi sannan ku yi sharing videos namu mun gode